أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا تتقون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 yau muna goma sha hudu ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira 439 talatin daidai ga watan biyar 2018 miladiya haihuwar isa alaihi wa ala salam in sahhat ta'abir cikin suratul mu'minun kan aya ta goma sha biyu muna roƙon Allah ya ci gaba da mana jagora wa laqad khalaqnal insana min sulalatin wa laqad khalaqnal الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون Allahu akbar wayannan ayoyi suna bayyana hoton halittar ɗan adam tasowar shi samar da shi girmansa har zuwa kuma ƙarshen rayuwarsa har kuma ta da shi gaban allah ranar tashin kiyama allah gwani mai hikima ya ce wa laƙad insan kuma lalle hakika mun halicci dan adam tunda bayani ne da yake kunshe da izza da buwaya da kasaitar mulki na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yana amfani da nunul mu'azzimi nafsahu wa laqad khalaqanal insan lallai tabbas mu dinnan mun halicci dan adam min sulalatin min tin daga wani wato tsatso wanda ya shafi laka ko yungu wanda da shi ne aka halici babanmu adam karan farko alaihi salatu wassalam kuma adam shi ne asalin halittar dan adam asalin wannan jinsi mai albarka bayan nan sun maji maja'alnahu nutfatan fi kararin makin daga baya sinadarin halittar ɗan adam sai muka ciro shi daga ƙasa ko daga laka ko daga yumbu sai muka mai da shi ya zama daga ɗigon mani wanda zai fito daga karankarman ƙasusuwan bayan ɗa namiji zuwa cikin mahaifa ta wato mace wannan sai ya zama kuma haka abin yake ta tafiya wato mutum na farko shine wanda aka halice ta waccan hanyar mutum na biyu aka halice shi daga cikin haƙarƙarin mutum na farko wato mutum na biyu shine hawa alaihassalam daga lokacin kuma sai aka mai da halitta ɗan adam ta koma ta ɗigon mani kamar da aya take faɗa sun makalakan nutsu nutsufa ta alaƙa sannan muka canza halittar ko muka rikidar da shi wannan ɗigon mani wanda aka ɗiga a mahaifa sai muka mai da shi ya zama alaƙa ya zama wato gudan jini fakhalaqanal alaƙata mudga shi wannan gudan jini kuma kwanci tashi shi ma Allah sai ya sauya shi sai ya koma tamkar wata tsoka wadda da za a ciro ma ita a lokacin ba ta wuce ka kyafe ta kasa a baki kai lauma ɗaya da ita ba fakhalaqanal ta izaman ita wannan tsokar jikinta kuma sai aka halitta mata ƙasusuwa don ba zai yiwu ba mutum ya miƙe idan babu ƙashi tattare da shi ƙashi yana da matuƙar tasiri ƙashi shi ke ɗora gaba za ka sha mamaki idan ƙashinka wato tsautsai ya ratsa ƙashi ya kare kana so ka miƙe kana ji kana gani miƙe ba za ta yi ba saboda babu ƙashi abin da ma zai fi baka mamaki ka ƙara gano tasirin ƙashi shine wata gaba wadda ke da tagwayen ƙashi a jikinta sai ɗaya ƙashin ya kare ya bar ɗaya duk aikin da kake da wannan gabar ba zai yiwu ba ɗaya ƙashin ba zai iya yi ba misali kamar nan wato tsintsiyar hannunka ƙasusuwa biyu ne duka amma kuma nan ɗaya ne wata gwaninta ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar cinyar ka duk girmanta da kaurinta nan da wata barazana da take yi kashi ɗaya ne a ciki kuma ma kashin wani ɗan wato murɗaɗɗe haka amma kuma can ƙasa inda yake siriri inda ake ce malauɗi shi kuma ƙasusuwa biyu ne a gwame to da ɗaya cikin biyun zai kare ba za ka iya tafiya ba haka shi ma nan idan ya kare ɗaya ya kare buta wato buta wannan ka iya duka ka ɗauka da ɗaya fa yana nan lafiya lau ba zai yiwu ba harkar abin da ya shafi alwala to kana ji kana gani dai wannan gabar dai ba za ta sarrafa ba kamar da haka ya taɓa faruwa ga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu kashinsa ɗaya ya kare ya ce in kasarar ihda zandayya فسألت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ɗaya daga cikin ƙasusuwan lauɗina ko tsuntsiyar hannuna ta kare batun wankan janaba manzo Allah na da yarsa ke na. akwai ɗan nauyi haka da kara da jin kunya in tambaye kai tsaye da zan yi wankan janaba sun haka sai na yi kamun kafa da makidadu <laughs> na ce da Allah je ka tambayin manzon Allah ya ya kamata yi da al'amarin ibada ta sahabbai ba sa yin wani abu da ka harkar ibada ko ya yake sun tambayi ma'aiki salama an gaya masu yadda za a yi a takaice dai kashi yana da matukar tasiri ku tambayi yan agajin da suke zazzagayawa za su ba ku lacca mai kyan gaske dangane da mahimmancin kashi domin duk dan agajin da ya zama dan agaji matukar ba ta bayan gida ya shigo ya zama dan agaji ba kuma a sani na na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai da sunna bayiwa ka biyo ta bayan gida ka zama dan agaji kuna ganin suna suna zazzagayawa malamai ne a fannin su in kayi musu kare yanzu ka gani ka ga aiki da cikawa an gane ko idan kana son ka gane mazaje ne da Allah dan yi rauni yanzu ka ga aiki ne dai ba zan yi ba saboda ban so in ga aikin nasu amma dai na san sun kware tabbas ana karantar da su wayannan abubuwa na taimakon gaggawa na ba da gudunmuwar farko ko da kana bukatar ka ga likita kafin zuwa wajen likitan akwai gudunmuwar da nasu baka daidai da nasu matsayi allah ta'ala ya samu dace to haka tsokan nan ba a barta haka nan ba sai aka halitta mata kashi wanda daga halittar kashi wannan yana nuna kuma za a fitar da gaɓoɓi kenan duka yadda ake so kowane abu ya kasance kuma tun daga wannan lokacin za a bambanta tsakanin ɗa namiji da ya mace domin akwai bambancin yawan ƙasusuwan haƙarƙari tsakankanin ya'ya maza da kuma ya'ya mata su ya'ya mata akan masu wani ƙarin haƙarƙari can ƙasa don wata hidima da za ta zo musu daga baya wannan ƙashin shi zai taimaka masu wajen kwaranniyar goyon ciki idan lokacin ya yi a takaice dai kun ji yadda ubangiji subhanahu ta'ala yake fayyace mana yadda halittar dan adam take dalla dalla daki daki hadisi ma zai zo ya ƙara fede bayanin shi ma ya ƙara fayyace yadda abin yake domin hadisi shine mai fasara ta farko ga maganar Allah subhanahu ta'ala sauna izama lahaman shi kuma wannan kashi sai aka suturce shi da tsoka ba fili yake ba ba gayansa ba saboda shi mai ƙarfi ne yana buƙatar abin da zai yayyabe shi don aka bar shi a fili yana gogiya ana guga rayuwa ba za ta yi kyau ba za ta yi daɗi ba saboda ka sai a saka ya shi kamar da kowa ya sani a jikinsa akwai wannan karikitai da ake bayani a kansu sun an sha'anahu khalqan akhara daga baya muka tada ɗan adam a matsayin wata halittar daban kuma yanzu kayan aiki aka yi ta gaya mana tun daga digon maniyi aka rike ɗare zama jini aka juyar ya zama tsoka tsokar aka yi waɗansu ƙasusuwa a ciki ya yanzu ba a yi abin da ake so a yi ba to amma da suka gama haɗuwa kuma lokaci ya kai an gane ko to daga nan sai aka samar da shi a matsayin wata halitta daban ba maniyi ba ba jini ba ba tsoka ba ba ƙashi ba a'a duka an cakuɗa ya zama wata halitta sun an sha'anahu halkan akhar kai wannan gwaninta ta kai gwaninta don haka shi da kanshi ubangiji ya yi kansa kirari ya ce fata barakallahu ahsanul khaliki don haka albarka ta yawaita ga allah subhanahu wa ta'ala mafi kyawun masu halitta sai manuniya kamar masu halitta suna da yawa amma duk in ka tara su gaba ɗaya shi allah shi ne wanda halittarsa ta fi sauran dukkan halittun masu halitta kyawu subhanahu wa ta'ala wannan ba yana nuna akwai wani mai halitta ba kuma bayan allah allah shi kane ne mahalicci saura sai dai kira dan adam kawai yana iya kerawa ne shi sa in dan adam ya yi kira daga ran da ya kammala kirar to ba za ta yi gaba ba sai dai ta yi baya in dan adam ya yi kira ba za ta yi gaba ba sai dai ta yi baya kuma ba za ta ƙaru ba kamar da nan muka yi misali akan robot idan da a yi robot namiji da robot mace a ware musu ɗaki ba za su haihu ba har abada saboda su ba halitta ba ne kira ne allah shi kaɗai ke yin halitta summa innakum sa'annan kuma kuɗin nan kun da ji ku kowa ya ji yanda aka yi shi har ya kawo yanzu to sai Allah ya kalle ku tunda yanzu ga kuɗin kuna ji da hankalin ku kuna cin ku ana bayani kuna saurare sai Allah ya ce ba da zalika bayan duk wa'annan matakan naku na rayuwa kwanci tashi wata rana lamayyatuna masu mutuwa ne saboda ka mutuwa babu makawa mutuwa tilas dole a mutu don haka mai hankali da basira gara ma ya shiga yi mata guziri kawai tunda komai an fayyace mashi idan an yi mutuwan nan ba shi shikenan an ƙara rayuwa ba a yanzu ne ma aka shiga sabuwar rayuwar da ba ta da iyaka ko da daɗi ko ba daɗi amma duk wanda kake so ka tsinci kanka a ciki an gaya maka tun yanzu yadda ake yi a shiga wannan rayuwar da haka ya rage naka in kana son kyakkyawan rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwa mai armashi rayuwar taya juna farin ciki rayuwar da za a rika ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gadan da kake kwanciya a ɗakinka na aljanna wannan gadan ne kawai zaka ce ya kai ka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wahala ba maganar ana wahalar man fetur ko wani abu makamancin haka a'a kawai komai naka ready made an gama kammalawa Allah ta'ala ya samu dace bayan nan Allah ya ci gaba da bayani yana cewa summa innakum yawmal qiyamati suna. wannan yanzu ana gaya muku abinda ba zai dauki canji ba ne an riga an gama ba ka da wata ƙiyamun laili da za zaka dukufa kai ta yi wai a canza maka tsari Allah ya riga ya gama haka za a yi an yau ka ba a yi shawara da kai ba Randa da mutuwa ka ta zo za ka mutu kuma ran da aka yi niyyar ta da kai za a ta da kai ba ka cewa Allah ya kiyaye Allah ya sa a yi bana nan Allah ya riga zartar haka abin zai gudana da yawa Allah ta'ala yana ba dan adam labarin halittarsa ko ba komai dai za mu fahimci in dai ana gaya maka asalinka to ko za a cire maka duk wani ruhi na girman kai duk wani tunani na jin kai wata tsiya ne an gaya maka asalinka asalinka bai bambanta ba da na wani don haka ba wata homa da za ka yi ma wani yanzu wannan hanyar da aka bi aka samar da ɗan adam da ɗan turun kura da ɗan baro an gane ko da ɗan adaidaita ha kuke cewa ko mu can mun cewa yan keke na fe can mu haka muke cewa to da yan adaidaita da na honorable honorable din tun daga kansila har zuwa ɗan wakilin tarayya gaba ɗaya duk haka aka samar da mu har shugaban ƙasa har sarki duk naɗin nan shi ma dai haka aka ba aka samar da shi ba bambancin yadda aka samar da ni kuma ba bambancin yadda za a ɗauke mu da ni da shi duka ba bambancin tsayuwar mu gaban Allah ni da shi in aka yi sa'a ma ni in riga shi tsallake kadar ko saboda kila kwashe-kwashe na ba su kai nashi ba saboda kila damar da na samu a rayuwa ba ta kai tashi ba kuma sai an yi hisabi an yi bincike an bi diddiki duk wani lungu da duk wani ofis da duk wata munamuna da aka shirya da shi sai an yi tambaya sai ya ci jarabawa sannan ya gaba Allah ya yi hadisi yake cewa kowane ɗan adam ba zai ɗaga ƙafa ya gaba ba an Allah ya tinkire shi sai ya ci jarabawa a matakai hudu sai an tambaye shi ƙuruciyarsa ya yi sarrafa ta ƙuruciya kana ganiyar matashinka daga lokacin da aka buɗe maka fayil ka balaga kenan daga lokacin har sa'ad da za a daina ce maka matashi sai ka an maka tambaya ya ka karar da wannan lokacin sannan a zo a tambaye ka wato rayuwar gaba ɗayanta tun daga farkon buɗe fayil har ka koma ga Allah yaya ka ɓata wannan rayuwar a tambaye ka iliminka me kai da shi ilimin nan kowane iri ne ka samu ko na rayuwar ne kawai ka samu ko na gona na noma na kiwo ko menene sai an tambaye ka wannan ilimin da ka samu ya ka sarrafa shi sai ka ba da amsa sannan ka wuce tambaya ta hudu wadda ta fi hadari tafi nauyi ita za a tambaye ka ciki da bai ne tambayar abin da ya shigo aljihunka ko in abin da ya shigo hannunka samunka dukiya kenan ita sau biyu za a yi tambaya ya aka yi ta shigo sai ka ci jaraba a nan ko da masallatai kai ta ginawa za a aje wannan tukuna ba za a zo nan ba ya aka yi ka samu dukiyar da ka gina masallatan ya aka yi ka samu dukiyar da ka tallafa wa marayu ya aka yi ka samu dukiyar da ka yi zumunci da ita ya aka yi ka samu dukiyar da ka gina islamiyya da ita ya aka yi ka samu dukiyar da ka ɗauki nauyin matasa su je su kaddato alkur'ani su san ilimin alkur'ani dan zo su yada addinin musulunci duk an ji duk wancan ayyukan masu kyau ne amma yaya dukiyar ta shigo maka idan ta haramta shigo kana da matsala duk wancan aikin alherin da kai wallahi kana da matsala a yadda aka yi dukiyar ta shigo maka sai ka ci jarabawa anan sai ya zama ta halatta shigo to yanzu duk sai a tabbatar maka da ladan wancan ayyukan alherai da kai kaga tabbas wanda ya kutsa a fannonin rayuwa daban-daban misali ya shiga siyasa kaddara ya zama kansila ana nan aka yi sa'a ya zama ciyaman ana nan aka yi sa'a kila ya zama dan majalisar dokoki na jiha kila ana nan ya zama gwamna <clears throat> bayan nan ya zo ya zama sanata <clears throat> an gane ko dan na ga rena matsayin rab rab in mutum ya zama gwamna ba ba zai je rab ba sai su tsallake he dai sanata to je kai ya zama sanata je kama kuma ya zama shugaban kasa duk wa'annan matakan sai an mai tambaya a kai kaga da kila da bambancin tambayoyin da dan tura kura ko da dan yankan farce ko da dan yana shi damar da ya samu kenan mazuran da za a yi ma shushe yana kaga ba irin za a yi ma wancan wanda ya taka wancan matakan ba ya yi dumu-dumu cikin dukiyar jama'a shin ya kiyaye amana ya tsare dokokin da ya kamata ya yi gaskiya ya duk sai an tambaye shi saboda kaga lokacin da kake wandaka a duniya ya kamata garka sara kana duban bakin gatari don wannan tambayar za ta zo sa'an nan in mutum ya ci jarabawa a yadda dukiya ta shigo mashi to sai a je mataki na biya aka yi ka kashe yanzu a kaddara kuma dukiyar nan ma mu kaddara ta gado ce kai kaga da kan halas kenan ko gadar ta kai ko kuma baka akai kyauta fi sabilillah kuma an ma kyautar khalisan liwajen la ba dan abautar da kai a ta ba ma'ana dai a kaddara dukiya ce guminka ne halak malak to an ji a nan baka da matsala to ya ka kashe idan baka ci ba a yadda kashe ba har yau kana da matsala da haka dukiya da kuke ganin ta ga ta dai an makala mu da ita ba yadda za ka yi sai ka ji kana son kuɗi kuma mujarradin son kuɗin asalinsa halas ne ba wai laifi ba ne ba ba wanda ya ce kana da laifi don kana so kai kuɗi kamar ni yanzu in ce allah sa in zama gwate misali ban yi laifi ba ai allah ne ya mai da dan gwate kuma haka ba kuma allah yana ne yana mai da yana iya mai da aliyu talas gwate ku rika zuwa kofar gidana da sassafe wata ran ce kai ku tai ku ban wuri na gaji wata ran kuma dan san mu dan yayyaga muku ku ta godiya ku ta godiya nan ko dan kadan na baku kadan na bo cin abin da Allah ya bani kuna ta godiya kuna ta ai alhaji har ma ku ta mun fadanci ku ce ni dan ma aljanna ne kawai duk garin nan ba a taba waliyi kamata ba saboda kawai na baku abin da kuke so misali ne nake kawowa ko ba haka ba ba laifi bane asalin sha'awar dukiya asalin sha'awar kuɗi shi Allah ta'ala da kansa ya gaya mana a haka ya halice mu ran nan ba mun karanto ayar ba a cikin suratul ali imran zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina tun daga biyun nan da aka aje sauran gaba ɗaya magana dukiya ce Allah ya ce duk muna so kuma haka aka kawata abin a cikin zuciyar mu kaga asalin san kuɗi ba laifi bane shi sa za ka ga ba mai gaba da kuɗi da za ga wani tsoho tukub tukub yana tafiya da kyar da 'yan sanda zuciyarka ya kaci to yanzu wannan mako na bashi kuɗi ma mai zai da su da Allah dan bashi ka gani wallahi in ka bashi kuɗin da bai tsammani masu yawa he ma ya yin kurin ya miƙe tsaye dai da yake gadan gadan bayan ya riga lankwasa ne saboda kawai duniyar shi ta zama sabuwa je ka mutumin da ke kwance a asibiti yana jinya rai kwakwai mutu kwakwai in dai har yana da idiraki tattare da shi ka ɗan kara mai 'yan fararen nan na abuja to ga wani ɗan tallafi ka gaida zai anshe su wallahi malam zai anshe su kuma sun yi ta tunanin inda zai ɓoye a wannan halin ka inda za ka gane farin jinin kuɗi ya kai farin jini sami yaro yayayye ɗan yayayye haka yana rawa da yana wasan ƙasarsa ka ɗan miƙa mai wata ƴar falleliya haka ka gani ba ma sai wacce babba shi wannan naira biyar wannan ta takarda miƙa masa ka gaida zai anshe ta kuma bayan ya ansa ce mashi bani ka gani zai baka saboda kudi suna da matukar farin jini san su ba laifi ba ne amma san su saɓanin shari'a shine laifi san su ƙarƙashin wuce gona da iri shine laifi san su ya sa neman su ta yaki halal yaki haram wannan shine laifi Allah ta'ala ya samu dace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda babban sahabi abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya jiwo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma dattijan marubuta hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun ruwaito wannan hadisi inda ya ce a sadiqul masaduku ya ba su labari ya ce inna ahadakum yujma'u khalquhu في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع fa alaihi kitabuhu fa ya amalu bi amali ahli nar waya da kulaha a wata ruwayan nan bai kawo fa da kulaha ba Wa ya amalu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa zira fa yasbiku alaihi alkitabu fa ya amalu bi amali ahli faya fa kulaha. wannan hadisin kamar ya kara mana bayani ne kurin akan waccan ayar ita aya a dunkule ta ce asalin kamani ne ka koma jini ka koma tsoka sannan tsokar aka hada ta da kasusuwa aka yi kaza aka yi kaza amma nan hadisin sai ya baka tsawon kwanakin da shi maniyin yake yi a matsayin maniyi sai ya kai wa'annan kwanakin arba'in wata ɗaya da kwana goma sannan sai a rikitar da shi sai ya koma wato ainihin gudan jini shi gudan jinin zai zauna a gudan jininsa sai ya kwana arba'in shi ma wata ɗaya da kwana goma sannan a rikidar da shi ya koma tsoka ita ma tsoka za ta ɗauki wannan lokacin to ya allah cikin wannan lokacin da tsoka za ta ɗauka a nan ne allah ke halitta ƙasusuwan a cikin tsokar kamar da aya ta faɗa shine abin da ba a ƙididdige aka tantance aka gaya mana dalla-dalla a wa'annan nasoshi guda biyu ba don haka ɗan adam ka ji asalinka kuma yanzu duk da kake wani wato wawurga ido kana shan ƙanshin waɗansu kana jin kamar dai kai ɗin wani abu ne daban har yanzu matsayinka bai wuce matsayin sauran ba ido biyu aka yi maka haka aka yi makowa cikinka a gaba ba a ma a baya ba kowa ma shi haka yi aka yi mahancinka ƙofofi biyu aka ɗan ɗaga ƙafa aka ɗan ɗaga shi nan don iska ta ji sauƙin shiga to me aka yi maka wanda ba a yi ma wani ba kuma da za a fasa tsakiyar ka an toshe hanci kuma haka bane to me za ka yi duk kowa haka yake ba wani abu da za ka yi ma wani dagawa da kamar mace ta taho tana karairaya tana wani jujjuyawa ko ta rika jin wai ita tana da wa'yansu wato sufofi ko tana takama da an mata nono ko an mata duwawu to ai kowace an mata duk abin in kawo bai kamata kai girman kai ba kuma kaddara an maki shin kokarin ki yasa aka yi maki ko kin ji an ce wannan yana nuna wani matsayi kike da shi da yafi na kowa a wajen ubangiji ba wani dalilin alfahari dan adam bai da dalilin alfahari in kudi aka yi maka an ma wayansu wanda ma suka fi naka idan mulki aka yi maka an ma wayansu wanda suka fi naka yanzu kamar mai mukami irin na gwamna ya zo yana amfani da kujerarsa yana karere waɗanda bai so yana mukurkushe waɗancan kar ka manta fa wani ya riga ka hawa wannan kujerar kuma ba za ka dawwama a kanta ba law kanat li ghayrika ma wasalat da dawwama ake yi ba za ka samu ba ai da wanda ya riga ka ya dawwama ya rike don haka ba magana girman kai ka bi a hankali yadda waɗanda suka gabace ka suka sauka lafiya kai ma ka yi fata ka sauka lafiya ka zauna cikin mutuncinka har ka ta ƙare kar ka gama kujerar taka ka gama mukamin naka wurin zama ya maka wuya nike jin wani bayani haka na ji bayanin daga baya aka ƙara tabbatar min cewa eh abin ya faru wani mai kuɗi a katsina